bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ballaga na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Juma'a yau muna sha bakwai ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da shida ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nur wanda ba mu gushe ba a cikin aya ta ashirin insha Allah za mu kammala tafsirin aya ta ashirin wanda mu shiga aya ta ashirin da ɗaya da izinillah kafanu shiga karatu muna maraba da bakinmu da suka zo daga Kano a ah, barista Hafiz Sufyan tare da Hassan da Husaini Katsina wanda muke tare da su a yanzu muna musu maraba da zuwa muna kuma fatan Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sanya wannan tattaki da suka yi mai nisa cikin mizanin ayyukansu Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ya ba su ladan zumunci kuma yadda suka zo lafiya ubangiji ya mai da su gida lafiya muna godiya 21 eh? ko za mu 21 zuwa 22 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما بكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ya man yattabi khutuwati shaytani wanda duk ya bi hanyoyin shaytan fa ya muru bilfa shayi. lalle shi shaytan yana umarni ne da mummunan aiki wal da abin kyama ولولا فضل الله عليكم ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته بعد من فلل الله درهم السأكريكم ما, ما زكى منكم من أحد أبدا داباب إيجا جتكمكم جزيز لكك هر أبدا ولكن الله يزكي من يشاء إذا الله نيكي تركك وانده قداما الله سميع عليم الله ميجي ليكم مسني Jiya mun fara tafsirin wannan aya da muka yi tafsirin gabata ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin muminai akan cewa kada su kuskura tsibin hanyoyin shaidan da je muka yi bayanin wasu daga cikin hanyoyin shaidan hanyoyin shaidan suna da yawa dukkan wani abin da zai kasance saban Allah ne ko hanyar shaidan ne dukkan wani abin da zai kasance in biyayya ne ga umarnin Allah to hanyar shaidan ne saboda duk wani sabon Allah yana ta yana samu asali daga shaidan lajiya mun yi bayanin wannan kuma Allah ya faɗa mana haɗari shaidan game da rayuwarmu rayuwar dan adam ba ta da wani babban hadari da ya kai shaidan, duk wani abin da ka gani yana faruwa na rashin kyautawa rashin mutunci na rashin tsoron Allah to tushensa daga shaidan ne shi yake ingiza mutane domin su auka cikin wannan ya samu abokan zama a cikin wutar jihar Allah ka shi mu amin Allah sai ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu kuma ba dan falalar Allah gare ku ba ba dan rahamar sa gare ku ba na zaka minkum min ahadin abada babu ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka har abada babu wani da zai tsarkaka daga saban Allah da zai tsarkaka daga bin hanyar shedan babu wanda zai samu shiriya ne da rahamar Allah da falalarsa rahamar Allah da falalarsa ita ce ta sa wasu daga cikin bayansa suka zama shiryayyu waɗanda kuma suka yi masa laifi da rahamar Allah ne da falalarsa za su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su yi masa biyayya wannan shi ne tsarkin da za su samu tsarki na zuciya to ubangiji subhanahu wata'ala shi yake bawa bawa wannan tsarkin na zuciya wani abin da ka gani na alkhairi tare da kai to ka yadda cewa daga Allah yake babikum bi ni'matin fa min Allah duk wata ni'imar da take tattare da kai kai bawa ka yadda cewa daga Allah ne ba dabarar ka ba ba iyawar ka ba ba kwarewar ka ba ba sanayyar ka ba ba wani abu naka ba Allah ne ya ga dama ya yi maka wannan ya ga dama zai iya kwacewa ya ga dama zai iya ba wani ya ga dama kuma zai iya ba ka ya maka haka duk falalarsa ce saboda haka kullu khairin yasulu min al-abd kullu khairin min ila al-abd famastaruhu min Allah duk wani alkhairi da ka sani yasa a gurare daban-daban Allah subhanahu wataala yake danganta aikin tsarkake zuciya zuwa ga kansa lam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha Allah ce baka ga waɗanda suke tsarkake kansu ba suke tsarkake kawunansu suna cewa su ne ‘ya'yan Allah kuma su Allah yake so su ne Yahudawa cewa na hannu abda'ullahi wa ahibba'u ku zaki man ya sha a Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama Allah ce falatu zakku an fusa ko wa alamu zuwa dittaka kada ku rika tsarkake kawunanku Allah shi da ya fi kowa sanin wanda ya fi takawa wanda ya fi masa biyayya don haka aikin Allah ne su faru fi kulobikun Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya sa muku san ya sa muku san imani ya kuma kawata muku shi a cikin zukatanku idan Allah ya ga dama sai cire wannan daga zukiyar zuciyarku zukatanku amma shi ya yi muku wannan Za ka duk wani abin da ka gani tare da kai na biyayya ga Allah wata wata'ala ka yadda cewa ubangiji shi ya yi maka wannan walillahu zakki man sha. Allah shi ne yake tsarkake wanda ya ga dama wannan ta sa ya umarce mu a cikin sallolinmu na farilla da sallolinmu na nafila a cikin karatun fatiha rika roƙonsa shirya rika roƙon shirya daga wajensa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin shiryar da mu tafarkin nan madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba waɗanda aka yi fushi da su ba ba kuma batattu ba shi kaɗai ne wanda yake ba da shirya shi ya sa yan aljanna lokacin da suka tsinci kansu a gidan aljanna suka yi addu'a da suka fara shi ne alhamdulillahi allazi hadana li hada ba kunna linahtadiya laula an hadana Allah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan ba kunna linahtadiya zai yi ba mu shirya laula an hadana Allah ba dan Allah ya shirya da mu ba da haka shirya tashi ce a gurin ake neman cewa sallama yana yin addu'a yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha ta khairu man zakkaha anta waliyuha wa ha. ya Allah ka bawa zuciyata taqawarta ka ba ta taqawarta sannan ka tsarkake ta kai ne fiyayyen wanda ya tsarkake ta ba don mun tabbatar da zigadigan ka ba laiki gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama saura iris kaɗan karkata zuwa gare su saura iris kaɗan karkata zuwa gare su amma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da zuciyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa insha Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah wanda yake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan ka. saboda haka Allah subhanahu wataala shine yake tsarkake bawa tsarkake bawa daga sabansa tsarkake bawa daga bin hanyoyin shaidan gyara masa zuciya sa masa tsoronsa a cikin zuciyarsa sa masa ganin girmansa sa masa san rahamarsa a cikin zuciyarsa sa masa san ganin girman shari'arsa da dokokinsa a cikin zuciyarsa wannan ita ce tazkiyatun nafs tazkiyatun nafs shine Allah subhanahu wata'ala ya kinsa wa saboda haka dukkan wani abu mai kyau da zuciya za ta kudurce shi wanda kuma zai yi tasiri a kan gaɓoɓi ya bayyana a aikace to shi shine ake kira tunas shi ne tsarkakan zuciya zuciya idan ta gyaru duka gaɓoɓi za su gyaru su ba wa zukata tsarki ta hanyar ilmantar da su da sanar da mutane Allah saboda haka babu wanda zai iya samarwa da zuciyar bawa tsarki ita hanyar da annabawa suka zo da ita babu wani abin da za yi zuciyarka ta tsarkaka sai ka bi abin da annabawa suka zo da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya zo da mafi cikar abin da zai tsarkake zuciya duka annabawa sun zo da abin da zai tsarkake zuciya amma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne wanda ya zo da mafi cikar abin da zai tsarkake zuciya shi yasa ya ce inda ba istu li utammima makarim al-akhlaq istu an aiko ne li utammima dan in cika shi makarim al-akhlaq kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u ko da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abin da yake cikakke ne shi yasa duka wanda zai girin gume abin da annabi ya zo da shi da koyarwarsa to dole ne zuciyarsa za ta tsarkaka وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى shin kana buƙatar ka tsarkaka wato abinda annabi yake yi wa mutane tayi da shi shin kana buƙatar ka tsarkaka in shiryar da kai zuwa ga ubangijin ka samu ka samu tsoron sa shine to ka bi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wata hanya da zaka bi ta ka samu tazkiya ba ta hanyar annabi ba to zaka ba ta tazkiya ba ba ka samu tsarkin zuciya ba ta bin wasu hanyoyi wanda ba annabi ne ya zo da su ba in kana son ka bin ka samu taskiya cikakkiya wacce take ta haƙiƙa to ka rungumi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na wasa da wasa, wannan shine babban abin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yana cikin jigon aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine taskiyatul nufus daga lokacin da annabi da annabi Ibrahim ɗansa Ismail suka yi addu'a rabbana wa ba fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim lokacin da suke gina ɗakin Ka'aba suka yi wa Allah suka roki Allah ya aiko wa al'umma ta Larabawa aiko musu da wani manzo daga cikin daga cikin su daga jinsin su da za su zai rika zai rika karanta musu ayoyin Allah sannan yana koyar da su littafi yana koyar da su sunna ita ce al-hikma sannan kuma yana tsarkake su sannan kuma yana tsarkake su wanda ita ce falalar da Allah ya ma wannan al'umma ya yi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da ilimi da kuma ba da tarbiyya ba da ilimin Alqur'ani da sunna tare da tarbiyya bal manna Allahu ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين haka Allah subhanahu wata'ala yace yayi wa mu'minai baiwa yayi wa mu'minai babbar baiwa yanda ya aiko da manzo daga cikin su da yake karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah subhanahu wata'ala sune alqur'ani sannan kuma yake tsarkake su wanda yake sanar da su yake karantar da su littafin Allah yake karantar da su hikima ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wato hukunce-hukuncen da alkur'ani ya zo da su Allah ce wa in kanu lalle su sun tabbata sun kasance gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama lafi dalalin mubin suna cikin fata mabayyani wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين haka ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban alkur'ani da tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine jagoran tazkiya zuciya abinda da shi kuma shine zai tsarkake zuciya saboda aka tsarkace zuciya aikin manzannin Allah ne abu ne da aka sallama wa manzannin Allah ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana cewa tazkiyatun nufusiya ta fi wahala sama da tsarkake gangan jiki da tsarkake gangan jikinka yayin da wanda jasa ko wani abu ya same ka cikin sauki za ka zuwa ka zuba ruwa a jikin kai wanka ka wanke dukkan wani abin da ya shafe ka da najasa amma ita zuciya tsarkake ta aiki ne mai wahala haka ba aikin mutum bane ya iya wa kansa yana buƙatar taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana so ya tsarkaka to dole ne ya koma ya rungumi koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce shine hakikanin taskiya shine hakikanin taskiya ba bid'o'i ba za a kirkiro da wurdai da wasu azkar na bid'a cikin wani yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba da wata koyarwa da bai zo da ita ba a ce wannan ne zai baka taskiya zai tsarkake maka zuciya a'a mun yi imani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da abin da zai tsarkake zuciya cikakke baya buƙatar dariƙar wani ba ya buƙatar wuruddan wani ba ya buƙatar wani koyarwar wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya zo da cikakken abin da zai tsarkake ba wa zuciyarsa sannan kuma za ka samu wannan ta hanyar taimakon ubangiji subhanahu wata'ala da shiryarwarsa bayan ka rungumi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma kai ta roƙon Allah shirya kai ta roƙon Allah shirya kai kadai ba za ka iya wa kanka ba dole kana buƙatar taimakon Allah na iyyaka na'budu wa na sayi ibadan da kake masa shi kadai to ba za ta yi ba sai da tare da taimakon sa shi kadai fa abudu wa tawakkal alai, Allah ce ka bauta masa ka dogara da shi dogara da shi dan shine kadai wanda zai iya taimakon ka akan bauta masa ba za ka iya zama mai bautar bauta ta hakika ba sai ka dogara da shi rabbana ilayka إليك توكلنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير عليك توكلنا gare ka kare muka dogara wa ilaika anabna kuma zuwa gare ka muke muke muke mai da al'amarin mu bayar da al'amarin nan ba zai yi ba sai tare da dogaro ga Allah subhanahu wataala sai tare da taimakon sa don haka in ka ga Allah subhanahu wataala yayi ka cikin shiryayyu tun tsatsu ci gaba da yi wa Allah godiya akan haka ni'ima ce da ya maka kada wannan ya sa maka wani jiji da kai ka jin cewa saboda ka kafi kowa sai ya sa Allah ya maka wannan ni'imar a'a dan kafi kowa ba zabi ne daga da Allah subhanahu wataala ya ga dama yayi maka ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam, da sahabbansa a lokacin yakin khandaq suke rera wannan rajizin suke cewa Allahumma laula anta bahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina أنزلا سكينة علينا وثبت أقدام وثبت الأقدام إن قينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا سكن ريونا وأنا بيتوت سنتي اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا الله بعدا في مكان كبا يا بزام شريبا ولا تصدقنا ولا صلينا يا بزام يصدق أبو بزام يسلم سمو لك في مكان كنيسا muka zamo shiryayyu muka zamo masu sallah masu sadaka fa anzilan sakinatan alaina ya Allah ka saukar mana da nutsuwa wa thabbitil aqdama illa qaina tabbatar da digadigan mu yayin da muka haɗu muka kwabza da abokan gaban mu innal ula qad alaina waɗannan mutane kafirai sun zalunce mu wa in aradu fitnatan abaina duk sanda suka so da yi fitina wato shi ne shirka da Allah subhanahu wa ta'ala duk sun da suka nemi da sai mun yi shirka a bayyana ko kuma za mu ce mun ba za bi ba suraka wanda ita ce taskiya taskiya da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaga dama ka kira wata tarbiya ta zuciya tarbiyya ta gaɓoɓi. haka tarbiya ba ƙaramin jigo bace da ta ginin al'umma duka al'ummar da ta rasa tarbiya wani al'ummar ta rasa kanta babu wata al'ummar da ta rasa ci gaba ba tare da ba tarbiya ba wata al'umma da za ta ci gaba ta zama al'umma wacce take rayuwa cikin nutsuwa take rayuwa cikin sanin ya kamata cikin taimakon juna to sai ta kasance al'umma ce mai tarbiya ala inna al mun al-akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahab kaga al'umma to dabi'u ne halayya ne na kwarai sune ne al'umma yasan da aka rasa halayya na kwarai to an rasa wannan al'umma lasta bi amirin bunyan qaumin idza akhlaquhum kanat qaraba shi ba za ka taɓa gina wata al'umma ba idan zanto al'umman nan ba ta da tarbiyya wannan yana ɗaya daga cikin abin da a yau muke kuka da rashinsa ko da ƙarancinsa a cikin al'ummar al'ummar da take ita ce aka gina addininta ta akan tarbiya dabinta ya zanto shi ne ya zo don ya cike duk wani gurbi na makarimul akhlaq al'umman annabinta wanda yake cewa akmalul mu'minina imanan hasinuhum akhlaqan mu'minan da suka fi kamala a cikin imaninsu su ne wanda suke ah, da kyawawan ɗabi'u suka fi kowa kyawawan ɗabi'u su suka fi kowa kamala nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ban ga abin da ya fi shigar da mutane aljanna ba kamar taqwa da husnul khuluq kyawar ɗabi'a kyawar halayya kyawar tarbiya a yau an waye gari al'ummar mu tana fama da karancin wato tarbiya a cikinta ana karatu amma kuma babu tarbiya da kuma hada su Allah ya guri guda yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wa shikma ina ba su tarbiya yana koyar da su da haka karatu idan babu tarbiya ya zama shirme sai da wani amfani idan har ba zai samar maka da tarbiya ba shi yasa muka yarda muka amince muka yi imani cewa a kundin tarihi duka tun daga kafuwar duniya babu wata al'umma da ta samu tarbiyyar da sabon manzo Allah suka samu babu ita ba taɓa yin wata al'umma a zamanin wani annabi daga cikin annabawan Allah ba ko a zamanin wani dan rajin kawo gyara a cikin al'umma da aka samu al'umma da ta samu tarbiyya irin wacce sahabban annabi suka samu a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba sun samu cikakkiyar tarbiyya da ba a taɓa samu irin ta ba sun samu tsarkin zuciya wannan aikin da Allah ya ba shi ya ce ya tsarkake su wa yuzakkihim da Allah ya ce ya tsarkake su to annabi ya yi wannan aikin ɗari bisa ɗari in akwai sama da haka ma annabi ya yi ya tsarkake al'ummarsa ya ba su tarbiyya kuma ya tafi ya bar su akan wannan tarbiyyar daga nan su ma suka karantar da waɗanda suka zo bayan su shi yasa yayi musu shaida yace khairun nasi qarni bal ladina yalunahum fa bal ladina yalunahum khairun nasi alladhina alladhina bu'ithu fihim yace biyayyan al'umma su ne waɗanda aka aiko ne a cikinsu wanda da taso a cikinsu su ne sahabbansa su ne fiyayyen al'umma Allah ya ba su wannan shaidar kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas saboda mai saboda sun samu cikakkiyar tarbiya daga wajen wanda ya iya karantarwa mai wanda ya fi kowa iya ba da tarbiya a tarihin tarihin ɗan adam babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama iya tarbiya haka ya ba su tarbiya to al'ummar da ta taso a cikin irin wannan gatan da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabinsa tun farko har aka zo yau a ce kuma ita ce take kuka da rashin tarbiy'a rashin sanin ya kamata rashin girmama juna rashin daraja kowa kowa ana iya zage shi mun kai wani matakin da babu wani wanda yake da mutuncin da za a daga masa kafa ba mai mulki ba ba mai sarauta ba ba malami ba ba attajiri ba duk wani wanda ka sani ana iya sa kafa a taka shi ana iya gaya masa duk maganar da aka gina ba haka yau muke rayuwa kuma so ake a haka a ga ci gaba a ƙasa ta ina ta ina zai samu ba zai samu ba idan har zai kasance na sama na ƙasa ba zai girmama na sama ba na sama ba zai tosaya na ƙasa ba to ina za a samu ci gaba sabi yana cewa laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wanda duk ban tausaya wa na ƙasa ba bai kuma girmama na sama ba sai bai ci to baya tare da mu baya tare da mu annabi ko ruwa aka kawo in za a sha cewa ki a fara da da babba kabbir kabbir in magana ce magana wannan in ku zo ku bi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi magana wanda ya fara buɗe baki zai magana sai ya ce shiru babba zai fara magana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin muhayyisa da uwaisa huwaisa lokacin da aka shi dan uwansu da suka zo gaba a cikin alaihi za su mai da magana karamin yayin ƙura zai fara magana ɗabe ce kabbir kabbir ba kai zaka ba babbar babba yayi magana haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya kasance yana nuna darasta babba amma yau muna wata rayuwa kowa gani yake ya isa kuma shi yana ganin ai yana da yancin albarkacin faɗin bakinsa ko shi ba wanda ya isa za ka za har ga mutum yana fito yana shi ba wanda ya isa ya hana shi faɗin gaskiya ita gaskiya babu mamman ba a cikinta babu darasta wanda ya girme ka a shekaru ya girme ka a ilimi ya girme ka watakila ɗin mai da'awa ne ka ya girme ka a harkar tawa. akwai asbaqiya akwai asbaqiya duk wanda ya riga ka wani abu na alkhairi to yana gaba da kai dole kai masa itirafi ka yana gaba da kai a wannan kuma ka bashi wannan daraja Nabi Suleiman ya ce wa utina al'ilma min qablha wa kullu muslimin an ba mu ilimi kafin a bata kuma babu wata karantarwa ta musulunci da ta zo da wannan saboda ka tazkiyatul nufus a tsarkake zuciya a karkace zuciya ta zanto Allah dole su dawo da harkar karantar da tarbiya gadan gadan a haɗa ilimi tare da tarbiya haka ya zo a cikin nassin alkur'ani yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wal yuzakkihim tare da karantarwa tare da tarbiya haka suke tafiya amma ka ce kawai karatu zalla suna zuga yara suna mari, suna ihu an tashi kuma su zagi mutane ba ba ba ilimi ba su ba lalata su kake yi a ba su ilimi tare da tarbiyya. ka zo kaje yadda ake sifanta majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam nutsuwa ce take cika gurin suna sifanta majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Malik al-Ash'ari yake faɗa ce in ka shigo sai ka ce tsuntsaye ne a kawunan kowa ya san koyar da kai an yi shiru ana tsana cin abin da annabi yake faɗa kowa yana jin kai yayi wani babban motsi ma wannan tsuntsun yake kansa ya tashi amma yau wajen wasu majalisan sun zama wato kamar wurin da ake wani dandali na shafa da dandali ne na yan tasha ba za ka iya bambancewa ba to dole ya zanto akwai sakina akwai nutsuwa akwai sanin ya kamata akwai girmama juna wannan yana daga cikin abin da musulunci ya koyar da mu yana daga cikin abin da musulunci ya koyar da mu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan fatu makka mahaifin sayyidina abubakar abu kuhafa lokacin da zai musulunta aka je aka zo wa annabi sallallahu alaihi da shi tsoho tukuf kansa gaba ɗaya farin gashi ne kamar fara auduga kasugama kamar fara auduga abinda annabi ya mutu baki ya ce dan ba ku bar dattijan nan ba mu mu je mu same shi a gida musulunta zai amma saboda shekarunsa annabi ya ce me yasa ba ku bar shi a gida ba mun je mun same shi a gida za ku ɗauko shi ku tattago shi ku zo da shi ka duba irin wannan akwai wanda ya kai darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai matsayinsa amma abin da yake faɗa game da mahaifinsa yana saboda tsufa yace ya ake ba za ku gaya mana ba mu je mu same shi ne? annabi ya tashi da kafa sai je ya samu babban saboda zai musulunta hmm. wanda aka ce ga wani babban mai shekaru zai musulunta za ta yi ya kawo shi a ce a a eh tsoho ne to tsoho ba shi ke sana da ba ni zai ni zai ni zai ka shi zai zo mai zaman sa ba mu da a ce a je a same shi saboda haka dole ne sai an haɗa gaskiya da karantarwa wanda ne za a samu ci gaba don shi ne za a samu al'umma da za su girmama juna da mutunta juna amma yau muna rayuwa a arewan nan ba wanda ya isa wanda zai faɗi magana ko magana sa magana ce mai kima mai daraja yau kowa so ake aji kuskurensa a ce yi ba daidai ba so a masa rigar mutunci subhanallah za a zauna ba a yin kuskure ne za a zauna ba a yin ba daidai ba za a zauna ba a sabanin ra'ayi amma yau da zarar aka ce wani ya yi wani abu ba kai bai maka ba aka shiga facebook aka je ka yi ka yi ka yada masa ki wani da sunan malinta zai hau zai hau da sunan malinta da sunan nasiha wannan ba daidai ba ne ba ci gaban mu ba ne ba ya muka ƙara ci da sunna ba haka ta koyar ba sunna ta koyar da ladabi da girmamawa da sanin gaskiya sannan idan ni a matsayin malami din haka wani wani babba da ake ba shi daraja saka gaba cikin jama'a ina caccakar sa ina ke koyawa wa 'yan ƙasa ina koya musu sa wannan ita ce tarbiyya. Suma ran da nayi ba daidai haka za su zo su ma ta ne ni yi magana ce je ba ka caccaki ba ba ba a dinga duba wannan tasirin na a zo cikin jama'a ana ana tattakar wani asirin cewa wai ba ba daidai ba kan shi ma'asumi ne in ka da gyara ka same shi ne masa gyara ko ka isar da gyaran ka ta hanyar wani in kai wani ka isar da gyaran amma ba ka zo kana magana a kansa duk duniya ta san a kansa kake magana ba me kake so ka zubar da mutuncinsa a gaban masoyansa da zubar da mutunci sa gaban ɗalibansa kuma ka koya ma ɗalibansa kai ma cewa kowa ma ana iya masa haka ai faɗar gaskiya ce wannan ma faɗar gaskiya ba ce lalata gaskiya ce kuma babu wanda za ka yi ma irin wannan caccaka a kan mimbari kuma ka sa ran cewa wai zai ɗauka ya ce eh na ji na gode na gode na yarda ba ka ɗauko hanyar da zai yarda ba so dole sai mun haɗa ilmantarwa tare da taskiya wannan abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa dole ne a tafi a kansa in ana so a bi gyara sannan mu haɗa da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake mana zukata zanto abin da za mu yi mai fi na shi ba don neman yardar wani ba ba don abirge wasu ba a abin yi don Allah subhanahu wata'ala Allah ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne Allah subhanahu wata'ala yana jin maganganun mu gaba ɗaya abin da muke faɗa da mai kyau da mara kyau Allah yana sane da su yana sane da ayyukan mu duka masu kyau da marasa kyau yana sane da abin da yake cikin zukatan mu ko ba mu furta su ba Allah ya san abin da muka kudurce na niyya mai kyau ne ko mara kyau duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya kewaye su da ilimi kuma ubangiji zai kirdige mana su kuma zai mana sakayya akan su wannan Allah ce wala ya'tali ulul fadl minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم التي ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة kada masu hali da yarwa masu hali da wadata daga cikinku su yi rantsuwa akan cewa an yi uto ulil qurba akan cewa ba za su ba da abin hannunsu ba ga makusanta wal da miskinai wal muhajirina fi sabilillahi da masu yin hijira dan Allah afu ya'fu ya yasfahu su yi afuwa kuma su yafiya ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ashe yanzu ba ku san Allah ya gafarta muku Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wannan aya sababin saukarta kamar yadda muka karanta a baya za mu sake karantawa wanda yake cikin sahih bukhari da muslim hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala a cikin labarin qissatul ifki kissar kage da aka yi mata take cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da inna ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum har zuwa fadar Allah subhanahu wataala har zuwa ayoyi goma a ƙarshe da muka karanta sai kuma take cewa fa anzalallahu subhanahu wataala bara'ati innal ladhina ja'u bil ifki al ashra ayat kullaha fi bara'ati ayoyi goma duka Allah ya saukar da su wajen wanke ni to Abubakar mahaifinta kenan kana yunfiqu ala mistah li qarabatihi yana ciyar da mistahu ibnu usata saboda kusancin da yake da shi dashi wato dan mahaifiyarsa yar khala sayyidina abubakar ce ummu mistah bintu khalati abubakar ce yar khalar abubakar ce dai idan annabi abu idan ah, sayyidina abubakar ce saboda ka kaga yana da kusanci da sayyidina abubakar da cewa kusanci ne na nesa ta hanyar ta hanyar mahaifiyarsa to shi yake daukar dawainiyar cinsa da shansa da na iyalansa yake wahala da shi to da wannan abu ya faru sai ya kasance dan danta mislahu shi wannan da ake daukar nauyinsa da iyalansa yana cikin waɗanda suka rika yada wannan magana ta ƙarya bayan Allah subhanahu wataala ya wanke da Aisha radiyallahu ta'ala anha sai sai da Abubakar ya rantsuwa yace wallahi la unfiqu ala misbahin shay'an abadan ba'da allazi qala li Aisha na rantsi da Allah ba zan sake ciyar da misbah wani abu ba zan ciyar da shi komai daga dukiyata ba bayan abin da ya faɗa ga Aisha radiyallahu anha ran take sai Allah ya saukar da wannan ayar ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو أولو أولو القربى kada masu hali da wadata daga cikinku su yi rantsuwar ba za su ba da abin hannunsu ba ga makusanta Allah ya dakatar da wannan rantsuwar da sai na abubakar ya yi ke ya koma ya ci gaba da bashi Allah ce wala ya tari ulul fadli minkum kada masu falala daga cikinku da wadata masu falala da wadata a cikin arziki kada su yi rantsuwa alfadlu a nan malamai suka ce zai ɗauki ma'ana biyu zai ɗauki ma'anar alfablu fiddin wato waɗanda suke da falala ta addini suke da daraja a addinance zai iya ɗaukar ma'ana alfablu filman wanda suke da wato rarar dukiya suna da abin da suke na bukata su kuma abin da suke da shi ya yi rara zai iya ɗauka amma da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan cewa a nan ana nufin alfazu fiddi rara wato wanda suke da falala da daraja a addini mutanen da suke da daraja a addini kamar irin shi sayyidina abubakar din sun ce wanda shi ne abin da aya take ne saboda an ce sai an yi atsafin wannan akan siya siya dan karan siya siya fil risk saboda ka atsafi ne aka yi a kan yana nuna yana nuna mugayara tsakanin lafazan guda biyu a ɗauki ma'ana alfadl kan alfadlu fi din wasi'a wasi'atu fi rizqi waɗanda Allah ya sa suke da daraja a addini sannan kuma suke da yalwa ta arziki malamai sun yi ijma'i kan cewa a ulul fadli anan ana nufin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ana nufin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine ulul fadli anan shine farkon wanda zai shiga cikin wannan wannan lafazin malamai sun yi ijma'i malaman tafsiri sun yi ijma'i akan haka alwahidi da arrazi dukkan suna cikin wanda suka hikaito da ijma'in malamai akan wannan shato waɗannan da Allah ya ba su daraja ya ba su yalwa ta dukiya kada su yi rantsuwa akan cewa an yi utu ai Allah ya utu kulil fadli akan akan ba za su bayar da abin hannunsu ba kulil qurba ga waɗanda suke makusanta su ba su su ba su taimaka musu ko su ba su sadaka ko su ba su abin da za su rayu da shi kada su yi wannan su rantse da Allah akan ba za su yi ba kamar yadda Allah ce wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas Allahu samiu alim ki kada ku sanya ku sanya Allah a matsayin kariya a matsayin kariya ga rantsoyinku don su hana ku aikin alkhairi ko aikin takawa ko aikin sulhu tsakanin mutane kada ku yi amfani da rantsuwa akan ku kiyin wani aiki na alkhairi kada ka yarda rantsuwar ka ta shiga tsakaninka da aikata alkhairi wani abu na alkhairi ka rantsi ka ce wallahi ba zan yi ba kuma abin da mai kyau ne hmm. Allah ce kafu yi wannan a yi magana ka ce ina riga na rantsi a yi magana ce abin da baka yi taimaka maka ce ku ji ba ina rantsi ina rantsi ce kafu sa rantsuwa ta zama kariya ki aikata alkhairi daga an taba ku ce ku kun rantse sunan Allah ya shiga ce kai kana girmama sunan Allah saboda haka ba za ka karya rantsuwar ka ba Allah ce kada ku yi wannan akan me akan ba za ku ciyar da ba za ku ba da abin hannunku ba ga makusanta ulul qurba kuma ga an gabatar da ulul qurba makusanta domin abin da duk ka dauka na sadaka wannan ce ko ka ba wa makusanci to fa huwa aulabi ya mi cancanta saboda me saboda sila ce sadaka ce wa sila. lokacin da ka bashi sadaka ka bashi sannan kuma sada zumunci abu biyu tsuntsumi ne za ka jefa da hujji daya yayin da ka taimaka wa na kusa da kai wanda yake da alaƙa na sama da kai to ka samu wannan darajar guda biyu ka samu daraja ta kai sadaka ka samu kuma lada na sada zumunci Nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zuciyin hadisin Sulaiman ibn Amir Abdabbi radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki yake cewa a ala al miskini sadaka wa al zirrahmi wa al zirrahimi sintani sadakatun wasila duk da ka ba wa bukaci sadaka kai. in ka ɗauka ka ba wa na kusa wanda yake da alaƙa ta zumunci da kai ko abu bi kai kai yi sadaka kuma ka samu zumunci wannan hadisi ne sahihi imamun nasa'i Ibn maja da addarimi duk sun fitar da shi haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa game da Imam Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i aka ruwaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nabi yace khairu sadaqati ma kana an zahri ghinan wabda biman ta'ul sai ya sadaka ita ce wacce ka bayar bayan kai ka wadata kana da abun ya ishe ka ba ka dauka ka dauka kana da bukata iyalanka suna bukata ka ɗauka ka je ka bayar ba bayan kai ka samu abin da ya wadace ka to ka ɗauka ka bayar in eh, shi ne ya fi ya ce wanda abin man ta'un ka fara da wanda nauyin ciyar da shi yake a kanka shi ne na kusa ɗin haka nan al'imamun nasa'i ya wato hadisi daga tsarin al-muharibi radiyallahu anhu yake cewa kun zo madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari yana hudu ba muka ganshi ya hau mimbari yana hudu ba yana cewa yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma addaka adaka nabi yace cewa yadul ulya yadul mu'ti al mai bayarwa hannun mai bayarwa shine a sama hannun mai bayarwa shine a sama sannan ka fara da wanda nauyinsa yake kanka yake wuyanka mahaifiyarka babanka yar uwarka ɗan uwanka sannan wanda yake makusanci sannan wanda yake makusanci da wa ake zal qurba haka wal miskin shi ku ba wa makusanta haƙƙinsu sannan ku ba wa miskini cewa bil walidaini ihsanan wa bi kurba qurba wal yatama wal masakin saboda haka makusanta su ne a farko nabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna haka shi yasa ya ce wa Abu Talha Abu Talha al lokacin da zai yi sadaka zai bada zai zai zai bada gidan gonansa wakafi da talakawa da zo ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruha wani gidan gona ne mai kyau ruwan cikin sa ma yana da dadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa yakan shiga ya sha ruwan cikin rijiyar wannan wannan wannan gidan gona saboda dadin da ruwan sa yake da shi to shine abin da yafi soyuwa a wajen Abu Talha lokacin da Allah ya saukar da lan tanalu birra hatta komai masu tuhibbun da ya ji fadar Allah cewa sai kun ciyar daga abin da kuka fi so ko kuke so sai ya je ciya Rasulullahi dukiyar da na fi so a cikin dukiyar da na mallaka ita ce wannan gidan gonar Bairuha zan ba da ita sadaka fi sabilillah zan ba da ita wakafi Nabi sallallahu alaihi wa sallama yace inni ara an taj'alaha li aqaribik ko an taj'alaha fil aqrabina na fi ganin ka yi wakafinta ga ɗan uwanka makusantanka shi ne abu talha ya af'alu ya rasulallah zan yi haka sannan abu talha sai ya raba ta zuwa ga ‘yan uwansa da ‘ya'yan babbanninsa hatta a da'awa hatta a da'awa na kusa da kai ‘yan uwanka su suka fi cancanta kai musu da'awa ka jawo su ka karanta da su abin da Allah ya ce ka nuna musu idan suna yin abin da ba daidai ba su daina na kusan da su suka fi shi yasa Allah cewa annabi wa anzira ashirata kal aqrabi ka gargadi dangin ka mafi kusanci shi yasa da'awar annabi ta fara daga gida ta fara da kiran dangin sa babbannin sa da ƴaƴan ƴaƴan sa da ƴaƴan babbannin sa ya ga musu abin da Allah ya aiko shi da shi shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Alayhi rahmatullah kamar da ke cikin majmu'ul fatawa yayi hujja da wannan akan wujubin an nafaka ala dawil arham dawil arham sune ne waɗanda ba za su ci ka ba ba za su shi ba la bi farzin wala bi tasib ba su da ka, ba su da wani kaso ko ba za su ci hanyar asibanci ba ce to wannan ayar tana nuna wajabcin idan akwai bukata a tare da su a taimaka musu ba ganin dama ba ba ganin dama ba yayi hujja da wannan kissa ta sayyidina Abubakar da da dan uwansa Misahu duk da yadda suke ba kusanci ne na kusa ba zama yana cikin zaunil arham inda na sama ta hada ta ko'ina ya haɗu da shi ta wajen mahaifiyarsa ya haɗu da shi ta wajen mahaifiyarsa saboda haka kai muka ga da ya rantsuwa kan cewa ba zai ci gaba da bashi ba Allah bani wata ala ce warware rantsuwarsa ya hana shi ubangiji ya hana shi wannan Ibn taymiya yake cewa wannan yaqtadi tahrim hali kuma yana nuna yana nuna haramci fa idza lam yajiz abin al halaf ala tarki al fi'l wajiban idan rantsuwa ta zama halal ba akan barin wani aiki to aikin ya zama wajibi idan ka maka kai rantsuwa akan ba za ka yi ko abin da aka ce ka kai rantsuwa akan ba za ya zama wajibi domin ya kai rantsuwa cewa ba za ka yi wani abin da yake ja'izi ba abin da bai zama zama dole ba dan kai rantsuwa ba za ka yi shi ba ba ka laifi kai ba amma nan aka ce a'a kai ya yi wannan rantsuwar ya nuna abin da ya rantse a kansa wajibi ne Allah ce wal miski wal wal kuma ku bayar wa masakin ku ba wa mabukata al shi shine wanda abin da yake samu ba zai ishe shi ba Kawai baya samu ba kwata kwata yana samu amma abin da yake samu ba zai ishe shi ba inda za a zauna ba a ba shi komai ba to ba zai iya riƙe kansa ba ba zai iya riƙe iyalansa ba to wannan shine miskini shine miskini an kira shi miskini an samu kalmar miskini ta as-sukun sukun wa alamul haraka saboda mai saboda li anna al-faqra askanahu saboda talauci ya tsuhudar da shi saboda ka za a gan shi ba kazar-kazar sau da babu kudin sai dai wacce inuwa yana waccan inuwa yana can ba a yi da abin da zai yi shi ne shi ya sa kai rashin miskin askanahul a askanahul zil to saboda haka in ka gan shi cikin mutane ma za ka gan shi shuru saboda in yayi magana ma ba ɗaukar ta da garga in yayi magana ma ko gaskiya faɗa ba mai sauraron sa wani ma je ki ya masa sallama kamar ya ya masa wani abu ana zuwa gani ko sallama ma sai kaga ana gora ana goranta masa to shi yasa ake kira shi miskin an ce almasakin ya kunshi alfuqara da alfuqara da almasakin suna da cikin kalmomin da idan ijtama'at iftaraqat wa idan iftaraqat ijtama'at idan suna tare kowace za ta dauka ma'anarta da masadaqatu lil fuqara wal masakin to fuqara daban al masakin daban amma in aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗaya ba to ɗaya ta kunshi ɗaya yanzu nan da ba al masakin ba faɗi al fuqara ba to al fuqara sun shiga amma malamai sun haɗu akan cewa ko kuma mafiya malamai mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa alfaqiru ashaddu hajatan min almiskin fakiri yafi miskini haja yafi miskini bukata miskini wata yana da aiki amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr kaga tana da abin jirgin ruwa ma ne da shi tana aiki da shi a cikin ruwa wanda yake mallaki jirgin ruwa kaga ba aka ce baya da abin yi ba tana da jirgin ruwa amma Allah ya kira su masakin saboda mai watakila abin da suke da shi ba zai rike su ba suna da abin da za su yi watakila 70% 80% na bukatar su amma 20 30% ya taimaka musu wannan su ne masakin. amma shi fakiri shi ne wanda bai mallaki abin da ya kai bai kai 60% ba ah, bai kai 50% ba wato 45 abinda ya kasa wannan shine shine fakiri amma duk sanda aka faɗi fakiri ba a faɗi miskini ba to miskinin ya shiga ciki wanda aka faɗi fakiri ba a faɗi fakiri ba to fakirin ya shiga ciki da aka fakiri a shaddo abin nan wanda yake kayau karab ba da komai wanda shine fakiri shi yasa annabi yake neman tsari daga Allah min al-faqr Ina cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa adhab al-qabr Allah ina neman ka tsare ni daga kafirci da da fakiranci da kuma azabar kabari annabi yana faɗan wannan fi dubur salah kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Nasa'i ya fitar za mu tsaya anan saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته